haka yan uwana matasa sashen hausa na studio kalangu ke gabatar muku da labarun matasa a nan cikin ɗakin magana fanta shamsu ke tare da abokiyar aiki ta aisa hamadu aisa da fatan kina lafiya da dama fanta ya wannan lahadi. Alhamdulillah Aisha, to yau da wace ba muka zo ma masu sauraron namu. Labarun namu ne yau za mu fara shi na bukin zagayowar shekara na takardar samun incin yara na cika shekaru talatin. A cikin takaitaccen rahoton mu za mu kawo muku tarihin wata matashiya da take son harakar gargajiya. Kamar kullum muna ida da wasannin motsa jiki na taekwondo da kuma na jido. Yaran duniya sun yi murna da cika shekaru talatin samun takardar da ke kula da incinsu. Barke dai Aisa, shekara talatin ai ba wasa ba. To wai ma a nan Nijar wani sauyi ne aka samu tun lokacin da aka sanya hannu ga takardar. Ko kuma in ce menene ma'anar wannan ranar zuwa ga su yaran? Haka ne abin yake domin an yi tambaya ga shugabar wannan kungiyar da ke kula da hakkin yara da kuma matasa. Sai mu saurare su. Ranar yau tana da mahimmanci a waje na, domin a yau ne Nijar ta nuna mun cewa tana kula da hanyoyin kare haƙƙi da an kashin fiɗa. Shekara talatin da sun ka wuce kafin fitowar wannan ƙungiyar. A da Nijar ba ta da ma'aikata ta kula da haƙƙin mata da yara. Amma a yau muna da wannan ma'aikata. Shi yasa kafin a yi muna tambayoyi a cikin wannan ɗakin taro mun ka karanta saƙonnin yara da suke nesa da birni da kuma dokokin wannan kungiya mai kula da haƙƙin yara. Hakan ne kasance jigo ga shirin naku na mahaɗa fada wanda dondi zai gabatar muku. Sai mu nufi a jihar Difa inda ruwan koma dugu ta yi ɓanna a wurin. Har ma mun samu labari da matasan garin sun kwashe kwanaki suna haɗa ƙarfi da ƙarfe domin kare dukiya da kuma lafiyar 'yan garin. Amma bar dai mu jaye mu bar ma shugaban matasan na jihar Fili ya mana bayani dalla-dalla. Eh to alhamdulillah gaskiya mu matasa da mun kawo kokari a cikin anguwa. Saboda menene zan ce kokarin muka kawo? Saboda duk cikin anguwan da ruwa ya shiga mu matasa muna nan tsaye babu zancen barci dama ciki kusan kwana biyu muka yi muna tare da rona mun tare wannan gehen wannan gehen zai bude to kokari dai kowa kawo na shi gudunmawa tunda akwai wanda zai je da uku felo wani zai kawo bureta wani zai kawo buhu haka muka samu duk da ma akwai tallayi na meri ta ka muna buhuna an ka muna kasa haka ne muke wannan zai kama a cika wannan a tare wannan gehen wannan gehen ya wuce za a tare haka ne muka yi a fannin harkar gargajiya na kasar Nijar shekarun baya lokaci zuwa lokaci matasa suna son harkar gargajiya Haka ne Aisa, har ma wasu matasa sun mayar da fannin wasan kwaikwayo wata kyakkyawar hanya ta isar da saƙo. Domin ƙarin bayani sai mu saurari wannan rahoto da hawa Mamman ta haɗa muna. Aisha Saidu Yakuba yar wasa ce ta ƙungiyar wasan kwaikwayo a Yamai. Tana wasan kwaikwayo tun a shekara ta dubi da tara. Gare ta yin wasa wani jin daɗi ne, yin wasa aikatawa ne. Wannan ce hanya mafi sauƙi idan ana son a isar da saƙo. Kamar ta yawancin matasa wasan kwaikwayo na jan su daga cikinsu Usama Isa Musa yana hawan dandali tun a shekara ta dubu da biyu kuma yana samun ƙarin ƙwarewa sosai. Yana da burin zuwa nesa a cikin wasan kwaikwayo. wasan kwaikwayo ta zamanto abin ƙaunata mafarkina ina tunawa a lokacin da ni soma ina sa ɗaliban makarantar mu dariya sosai ina samun in shirya yan ƙananan wasanni a bayan ɗakunan ɗaukar karatu a lokacin ɗan gajeren hutu inda nake sawar ɗaliban su biya dala biyar domin su kalli wasa. Ah, ko da cewa wasu yan wasa suna ɗari-ɗari kan makomar wasan kwaikwayo suna ɗaukar shi a matsayin wani ɓata lokaci amma sauran suna imani game da damammakin da ke ciki. Muna jin ciwo idan aka ce canza da Nijar na da tarihi mai kyau a fannin fina-finai da wasanni daban-daban amma a yau duk mun zubda. Akwai damarmaki masu tarin yawa. Masu shirya fina-finai suna zowa domin tantance wuraren shirya fina-finan su. Ina ganin wannan babbar dama ce. Ba na iya cewa na iya wani abu amma dai ina koyon wani abu. Wannan ma babban karuwa ne a gare ni. A waɗansu lokuta ana kira na a ƙasashen waje. Ba na iya tabbatar da cewa tiyatar yana ci da ni amma dai yana taimaka mini sosai a nan Nijar ba a bashi mahimmanci ba babu wata dama da za a sakaci da ita kalamai masu ba da kwarin gwiwa da kwantar da hankali ga matasan da suke son rungumar aikin zama dan wasan kwaikwayo Har ila yau a cikin labarun matasa za mu saurari labarin wata matashiya mai gudanar da ayyukanta a fannin gargajiya da al'adu ko ba haka ba Aisa? Haka abin yake sunanta dai Amina Salifu Mudi matashiya ce da aka fi sani Hajiya Kilcir ita ce shugabar kungiya ta Befa. Domin ƙarin bayani sai mu saurari wannan rahoto da aka haɗa muna. Ana mata lakabin suna Hajiya Kilcir dalilin shawarta ta al'adu Aminata Salifu Modi sunanta na gaske ta gabatar da ƙarshen karatu a wannan shekara na lisansa bisa fasa'a da al'adu da sulhu ta hanyar al'adu a jami'ar Abdulmumuni mai kirkirowa da faɗa a ji a intanet mai zane maɗinkiyar kayan gargajiya a yanzu haka tana shirya digirin masters kan gadon al'adun duniya domin ci gaba ita ce kuma shugabar ƙungiyar al'adu al'adun Nijar kuma shugabar kungiyar al'adun gargajiya matashiya mai shekaru 23 Aminata tana da abin da za ta cewa wajen bunƙasa al'adun Nijar shawar da ta keɓe ga kakarta. Eh, Ce da a ɓangaren tarihin al'adu abu ne da nake so sosai da na yi gado a wajen kakata da ta ɗoki tsawon lokaci wajen ganar da ni al'adu na zamanin su. A yau ina jinjina mata sosai wajen raba wanga tunanin nata da ni kuma nake raba tattaunawa tare da mutanen gari musamman ma matasa. Aminata Salfu kuma ita ce shugabar bikin Befa karo na biyu. Befa baje koli da nune-nune na al'adu na zabarmawa na karama a kowane biki al'adun ɗaya daga cikin yankunan Nijar. Ko ban da alakar aiki abokiya ta ce ta girki idan na ce tana dagewa kan aiki na ragu Amina Modi kwararriya ce tana ƙaunar abin da take yi musamman al'adu. Yanzu haka mutane suna kiranta hajiya kilcir domin tana cikin yara matasa da suka fi shawarar al'adu kuma ita ce ta farko. Hakika ba za a rasa matsaloli game da mai bunƙasa al'adu a Nijar ba, amma kuma wannan baya hana waɗanda suke da ƙwazo kamar Aminata Salifu Modi da ake kira hajiya kilcir. Yanzu sai mu shiga a cikin wasannin motsa jiki. wasan kokowar zamani na kasar Nijar da ake kira da Taekwondo sun faranta ma ma'abutan wasan rai a kasar Faransa a Paris a satin da ya gabata a yayin gabatar da gasar kasa da kasa da ake kira da French Open Juin. Haka ne fanta jaruman mu sun nuna su kuma sun fitar da sunan mu inda suka lashe galoli guda biyu na zinariya da kuma na bakin karfe. Haka ya bai baiwa mu dama zama na uku wajen cin wasanni na ƙasa da ƙasa. Haka zalika ta fannin wasan da ake kira da judo shima a gasar da aka gabatar a yawunde kasar Kamaru. Dan gasar da ake kira da Ismail Alasan ya lashe galar bakin karfi a satin da ya gabata gasar dai ta wakana ne a tsakanin masu kilo 66 nan muka kawo muku karshen shirin labaru namu na gode sauraron da kuka mun na gode gare ki fanta sai sati na gaba idan allah ya kai mu